madaran tauhidi ka ji madaran aqidan ahlus sunna sai ka ci sanda asgar ke karanta ta zaka sani amma a ware a tantance baina in rahman wa in shaytani ba haɗu da kai ina fatan mun gano wannan da kyau za ce to anya ya kamata su sassauta fa dan su ma kar a kashe su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ke tsoron mutuwa kai ke tsoron mutuwa mu ba mun yi imani za mu mutu ba duk wanda yake tsoron mutuwa ko to bari ba shawara guda ɗaya shine ya je a harba shi can sama ya shige sama ne ba a mutuwa mun gano wannan da kyau ko shi ma an hura ƙaho dole zai me shi ke an samu matsala kuma ca wanda ya kashe ka in akwai sauran kwanukan da ya rage baka ƙara sabon me yasa ba zai kwashe ya ɗora a kan shi ba in za ka shekara saba'in ya kashe ka kana shekara arba'in sauran talatin din ya kwashe zai yiwu a shakin banza ka yi mun gano wannan da kyau shi sa jama'a ba gudu ba ja da baya akan wannan dagar in allah madaukin sarki sai mun yi shahada a kanta mun gano wannan da kyau ko amma kuma wannan fa ba fa dalili bane kowa ya ce wai ai ya taba ya gada laushi laushi wajen shi ma bari ya lasa muna nan da ayoyinmu in ta kunu ta'alamuna fa innahum alamuna kama ta'alamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarju muna da ayoyinmu da hadisanmu na duk abin da kake zato yasa kada wani ya dauka to shikenan ina fatan mun gano wannan da kyau sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ruma sun kama suna baku labari ai zuwa ya ga ana dafa su a cikin man gyada ana kona su ya kuka aka ce to to jikin shi ya sanyi a mai da shi yana koma mai ce cewa yana kuka ne da bakin cikin ran kwaya ɗaya ne tallin tal za a azabtar da shi daga fitan shi ya yi asara abin da yake fata shine da yana da rayuka guda ɗari duk azabtar da su hanyar bin Allah wannan shi yake so me ya kai mai hubaib al'ansari kai me ya kai maka me ya kai maka mun gano wannan da kyau ko harbi nawa aka yi maka dan ka ce sunna duka nawa aka yi maka dan ka ce sunna ba fa abin da aka yi maka mun gano wannan da kyau ko masadhumul ba'sa wadarra وزلزلوا hatta ya الرسول rasul آمنوا معه amanu ma'ahu mata ألا ala inna الله قريب da izinin Allah Allah sai mana wannan lalle mun shiga cikin damuwa da kunci da ɓacin rai da duk abin da baka zato amma da izinin Allah Allah yana ce mana inna nasrallahi qarib Allah ya sa mu dace